Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dusar kankara da matsanancin sanyi sun haifar da tarnaki ga al'amuran yakin neman zaɓe a jihar Ayowa da ke tsakiyar yammacin Amurka a ƙarshen mako. gabanin zaben fidda gwani na Iowa din na ranar 15 ga watan Janairu. Tsohon shugaban kasa Donald Trump wanda ya shafe akasarin makon da ya gabaci gudanar da gangamin zaben a wajen jihar ya soke yawancin abubuwan da aka tsara zai halarta saboda yanayin. tsohuwar jakadiyar majalisar ɗinkin duniya Nikki Haley ita ma ta sauya akasarin al'amuranta ya zuwa ta yanar gizo. 'Yan jam'iyyar Democrats na Iowa sun canza tsarin zaben fidda gwani na dan takarar shugaban kasa ya zuwa ta hanyar aikewa da wasiku a wani lokaci nan gaba a cikin tsare-tsaren zaben inda ake sa ran shugaba mai ci yanzu Joe Biden zai yi nasara. akan haka hankali ya karkata kan jam'iyyar republican a zaben fidda gwanin na iowa na shekarar nan ta 2024 taron farko da magoya baya ke tattaruwa da kansu domin zaben dan takararsu na shugaban kasa na jam'iyyar ta republican to sai dai wannan na zuwa ne a cikin wani lokaci mafi tsananin dusar kankara da kuma tsananin sanyi da aiwa ta shiga a daidai lokacin gangamin na zaɓen fidda gwani a cikin shekaru masu yawa wanda ya haifar da tababa kan tasirin da zai iya haifarwa ga sakamakon zaben rundunar sojin saman ukraine ta ce rasha ta kaddamar da jerin hare-haren makamai a cikin ukraine da safiyar jiya asabar tana mai cewa ta sami nasarar kakkaɓo da dama daga cikin makaman rundunar sojin saman ta faɗa a cikin wata sanarwa a shafukan sada zumunta yanar gizo cewa ga baki ɗaya rasha ta harba makamai 37 da jiragen sama maras matuka uku sanarwar ta ce akasarin makaman masu linzami ne da ke da wahalar kakkaɓowa sanarwar ta kuma ƙara da cewa yana da kyau a lura sama da ashirin daga cikin makaman da aka lissafa waɗanda ba sa cikin adadin waɗanda aka kakkaɓo ba su sami isa wuraren da aka auna su ba sakamakon tsauraran matakan na'urorin kariya daga hare-hare mai magana da yawon rundunar sojin sama ya faɗa a farkon makon nan cewa ukraine na fuskantar karancin makaman kariya daga hare-hare na sama to amma babu tabbas akan irin tasirin da hakan ya haifar a karancin samun nasarar harin na rasha na'urorin kariya na sama na ukraine sun sami kakkaɓo makaman rasha a cikin akalla yankuna biyar na ukraine a cewar jami'ai daga waɗannan lardunan to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a jiya asabar prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da kasar take yi da kungiyar hamas har sai an sami nasara a yayin da kasar ke daɗa kainin kai hare-hare a gaza a jajibirin cika kwanaki 100 na yakin netanyahu wanda ya kunnen kashi ya ce zarge-zargen da ake yi cewa isra'ila na yi wa falasdinawa kisan kiyashi ba zai karya lagon isra'ila ba ba wanda zai dakatar da mu ko kotun hague ko ma wasu shaidanu ba wanda zai hana mu Netanyahu ya faɗa yana mai nuni da kungiyar Hamas da Hezbollah mai goyon bayan Iran wacce take harbawa isra'ila makamai daga lebanon da kuma mayakan huti da suke kai farmaki kan jiragen ruwan sufuri a tekun bahar maliya a zaman karfafawa ga hamas prime minister na isra'ila ya yi jawabin ne bayan wani zaman sauraren kara na kwanaki biyu a kotun kasa da kasa ta hague kasar afirka ta kudu ta zargi isra'ila da kisan kiyashi a cikin karar da ta gabatar wa kotun ta hague isra'ila ta musanta zargin tare da bayyana shi a zaman bata suna da munafunci. A yau Lahadi Najeriya za ta fafata da kasar Equatorial Guinea a rukunin A na gasar kwallon ƙafa ta cin kofin nayar Afirka da aka soma a jiya Asabar a kasar Ivory Coast. Wannan ne dai karon farko a tarihi da kasashen biyu za su gwabza a gasar ta cin kofin nayar Afirka. To amma sun taɓa karawa har sau biyu a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2010 waɗanda duk Najeriya ce ta sami galaba. najeriya na halartar gasar ne karo na ashirin inda ta yi nasarar lashe ta har sau uku yayin da ita kuma equatorial gini take buga gasar karo na hudu inda take fatan lashe kofin gasar karo na farko a wasan farko ta bude gasar a jiya asabar mai masaukin baki wato cote d'ivoire ta doke gini bisau da ci biyu da nema wanda ya bata maki uku a saman rukunin na a a sauran wasannin gasar da za a fafata a yau lahadi kasar masar za ta kara da mozambique yayin da Ghana kuma za ta kece reni da Cape duk a rukunin biyu kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shirin zauren VOA. A yau mun dawo nan gida Najeriya kuma yanzu zan miƙa ku ga abokin aiki na baban gida Jibril wanda ya haɗa shirin daga Legas. baban gida gare ka bakin da ke cikin wannan zaure da suka hada da dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki da saka jari sai kuma alhaji ado sha'abu dan sudu shugaban kungiyar cigaban arewacin najeriya yankin kudancin najeriya hau kuma akwai kwamrar musa jika mai fafutukar kare haƙƙin bil adama maudu'in da za mu tattauna a wannan zaure shine na batun tattalin arzikin najeriya yadda 'yan najeriya suka ji a shekarun baya musamman shekara da kare da kuma fatan su a shekarar nan da muke ciki na 2024 malami na farko da zai fara jawabi a wannan zaure shine dr dauda muhammad kwantagora wanda zai mana matashiya game da tattalin arzikin najeriya dr bismillah Najeriya da kuma wasu kasashe kananan masu tasowa tattalin arzikinsu musamman na Najeriya ya shiga mawuyacin hali kuma dalilai da yawa suka jawo wannan matsalan. Idan ka duba na farko Najeriya ta na ɗaya daga cikin kasashe na duniya wanda yake tana da karfin tattalin arziki wato ma'ana za ga cewa tattalin arzikin kasan duniya kusan haɗe yake saboda dangantaka na cinikayya to za ka ga akwai lokacin 'yan shekarun baya kaɗan akwai wannan cutar ta covid wadda ta zo ta hana harkokin na tattalin arziki ta hana kasuwanci aka kulle kasashe wannan ya jawo babban koma baya a tattalin kasashe a tattalin arzikin kasashe wanda najeriya ta tana ɗaya daga ciki akwai kuma yaƙi da aka yi da na ukraine da rasha shi ma ya ba da gudunmawa na wurin kawo koma baya saboda Uh, da ukraine inda rasha suna ɗaya daga cikin manyan kawaye na kasuwanci na nigeria bayan haka kuma akwai najeriya tattalin ta ya shiga koma da hasso biyu wanda shi ma matsala ne uh, kamin ya farfado to duk wayannan abubuwa uh, sun jawo ma tattalin arzikin da kuma sannan an samu kuma canji na gwamnati wanda in ka dubi irin siyasan da muke yi duk da cewa dai jam'iyya guda ne to amma za a ga cewa manufofi yanzu babu manufofi na jam'iyya sai manufofi na dan takara duk wanda ya zama shugaba yana zuwa da manufofin shi ko a cikin jam'iyya guda ne kaga misali a baya bayan nan duk da cewa duka jam'iyya ɗaya suke an samu cire kudin tallafin mai wanda yake kuma ka lura kasan tattalin arzikin najeriya gaba ɗaya kudaden shiganta da kuma harkokinta ya dangan ya ta'allaka ne ga man fetur to wannan cire tallafin nan da aka yi ya sa farashin man fetur ya hau kuma idan ka duba za ga kusan komi da ake na tattalin arziki yana da dangantaka da man fetur kusan dukkan al'amuranmu na yau da kullum na najeriya Ah, ya shahi man fetur saboda haka idan kuɗin man fetur ya hau zaka ga duk adinka kayayyaki to sannan kuma bayan haka nan ah, an samu kuma ah, wannan da aka ce daidaito sabuwar gwamnatin da ta ce za ta yi daidaito na kudin musaya shi ma ya karya darajar kudin kasan saboda haka kaga dole wannan ya haifar da matsala tattalin arziki don saboda abubuwa sun hau an samu hauhawan farashi na kayayyaki sannan kuma wani abu kuma da ya ƙara ta gayyara tattalin arzikin najeriya akwai rashin tsaro kaga musamman rashin tsaro yaƙe-yaƙen da ake a wuraren da ake noma musamman a arewa arewacin najeriya akwai harkokin boko haram da kuma waɗanda masu sata mutane da kudin fansa sun hana a yi noma kaga kudin abinci shi ma ya hauhawa to duk waɗannan sun ma tattalin arzikin najeriya ta niki a shekaran da ta wuce sannan kuma akwai ana zargi masana suna duban kuma akwai cin hanci da rashawa shi ma wanda yake zaka ga shugabanni ba sa gudanar da kudaden al'umma kamar yadda ya kamata mutane za ga mutanen kasan kusan ana kwashe sauran dukiyan da ya rage a fita da su kasashen waje to wayannan duk shine ya kawo kuma baya tattalin arziki a najeriya kuma najeriya da 'yan kasanta suka sha wuyan wayannan al'amura da muka je. to dokta kana ganin akwai alamun za a ci gaba kenan ko za a samu ci gaba ta fuskar tattalin arzikin najeriya a wannan shekara da muke ciki. to muna kyakkyawan zaton wannan shekara ta hudu akwai hasashen cewa tattalin arzikin najeriya zai haɓaka za a samu ci gaba ta wurare daban-daban tattalin arzikin najeriya zai yi gaba amma kuma ana sa ran cewa sai gwamnati ta yi wasu abubuwa masu muhimmanci babban abin da gwamnati ya kamata ta yi kaga misali ya kamata ta bude kofofi da zai taimaka ma haɓaka tattalin arzikin ƙasar misali noma da kasuwanci kaga ya kamata gwamnati ta yi kokari ta ga cewa wayannan matatun mai din na najeriya sun farfado saboda a samu saukin man fetur wanda a baya muka ce yana da alaka da hauhawan farashin kayayyaki sannan kuma ya kamata a inganta hanyoyin sufuri musamman harkan jirgin kasa zai rage tsadan a sufuri yanzu kaga za a ga masu kayayyaki da suke ɗaukowa daga wasu wurare suna kai su wurare daga kudu zuwa yamma ko daga yamma zuwa gabas saboda tsadan man fetur za ka ga ya shahi kudin kayayyakin to amma idan aka inganta layin jirgin ƙasa wannan za a samu sauki sannan kuma gwamnati ya kamata ta ƙara yin hubasa na ganin cewa ta yi maganin wannan rashin tsaro din da ya hana noma da kuma satan mai a can tunda satan man da ake yi a can wuraren da ake haƙan mai din kaga zai rage kuɗin da najeriya za ta samu na shiga nan kuma idan ba a yi maganin tsaro ba yan masu satan kuɗin fassan nan da suka hana noma za ga shi ma kuma din ba za a iya noma abin da za a samu a ƙasan ba wanda zai haifar da sadin kayayyakin abinci to muna sa rai idan gwamnati yi haɓasa su kuma 'yan ƙasa suka mai da himma Uh, suka samu dama suka ci gaba da harkokinsu yadda ya kamata to muna sa ran tattalin arzikin zai inganta kuma mutane za su ji daɗi. To kamar da aka sani da akwai matsaloli da dama da ya haifar da irin wannan matsala na taɓarɓarar tattalin arziki. Ɗaya daga ciki shine batun cin hanci da rashawa. Dr. Ado Shabu sudu me za ka ce game da wannan hali da ake ciki wanda ke fuskantar tattalin arzikin Najeriya da ma al'ummar Najeriya. Barka ka dai baban gida barka da rana ko kuma barka da wuni ko kuma barka da yamma. Tattalin arzikin Najeriya najeriya ya tsinci kansa a wani hali da 'yan najeriya suka shiga da talakawa suka shiga wannan a baya ana ganin gwamnatin talakawa ce amma sai gahi su talakawan su ne ke cikin halin ha'ula suke cikin halin kaka na kai suke cikin halin niya su wanda kuma gwamnatin baya ta san da wannan teburis da hita kau da kai abin kunya da za ka iya ganewa yanzu babban abin kunyar matatun manmu gyara ne kawai za a yi musu amma aka ƙi gyarawa saboda idan an janyo odan mai daga kasashen waje za su samu kuɗi bayan wannan sai da kanta gwamnatin ita ce ta daman ta alkawarin ranar ɗaya ga wata za ta janyo subsidi sai gashi yanzu rafinaren na fatakol kaɗan aka yi masa gyara gashi ya fara aiki na tabbatar duk sauran matatun manmu in aka gyara su za su yi aiki dole ne in Allah ya yarda za a bawa marada kunya wannan babban abin takaici ne to a bangaren sa kwamrar Musa Jika mai fafutukar haƙƙin bil adama ta bangaren suna ganin cewa halin da Najeriya ta shiga ta fuskar tattalin arziki ko 'yan Najeriya suka shiga ba wani al'amari ne ya haifar da hakan ba sai janye tallafin man fetur din wanda ya haifar da tsadar kayayyakin masarufi da dai sauransu to ko wani ƙarin haske za ka yi mana ta wannan fuskar fuskan comrade musa jika to kaga ai wannan dama shine kusan kashin bayan makasudin shiga halin da kasar ta yi na karin na janye tallafin mai da gwamnatin tarayya take ma al'umman kasa babu wani abu wanda talakan kasa yake amfana da shi babu shi saboda haka kaga dama abin da ya rage kenan wannan tallafin mai din da ake ba al'umma suke dan samun sauki tunda kaga kullun yanzu kaya hauhawa suke yi farashi karuwa yake yi to saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda yake mu muna kallon inda majalisar ƙasa ta san abin da take yi a lokacin da shugaban kasa ya furta wannan magana kai tsaye kada an kawai ya bugi kirji shi kadai ya faɗi wannan magana da ya kamata su taka mashi birki to amma kaga haka din bai yiwu ba saboda abubuwan da mu muke kallo ba a ɗauki yancin dan adam a bakin komai ba a kasan saboda haka shi yasa kawai kowane kowa ya zo zai taka talaka abin da ya ga dama a kan shi to sannan kuma idan ka tsaya ka kalli yanda tattalin arzikin yake tafiya kamar yadda na gaya maka ba yana tafiya ne kawai hannun waɗansu mutane kalilan To dokta kaji dai a bayanan da baki suka yi a game da batun tattalin arziki da dai sauransu na Najeriya. A ina mafita kenan a matsayinka na masanin tattalin arziki. Kamar yadda muka bayani a ko lokaci da ake taba gwamnati shawara ta faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga a ta rage dogaro da man fetur. Saboda shi man fetur ba ko lokaci yake a kudin shi ke wadata ba saboda wani lokaci za ga kasuwan shi ya faɗi a duniya to idan ya faɗi za ga kudin shigan ya na ƙasa to hanya shine ko gwamnati ta yorance idan kuma ka duba za ga irin bashin da gwamnati ta ciwo da gwamnatin baya da kuma gwamnatoci da suka wuce wanda shi bashin ka gani shi ma biyan shi da kuɗin ruwan shi shi ma yana da matsala to kamar yadda masana suke bayani shine gwamnati ta kokari ta haɓaka wasu sauran hanyoyi na noma misali da haƙan ma'adinai wanda yake na ɗaukar lokaci musamman haƙan ma'adinai sai an shigo da ƙwararru wanda suke da injinoni da kuma fasaha na sarrafa na ma'adinan to amma babban abin da zai kawo ci gaban wannan fanni na noman da na ma'adinai shine sai an inganta tsaro saboda yanzu idan ka lura duk yawancin wayannan wurare da suke da wayannan ma'adinai din a rashin tsaro ya addabe su mutane suna jin tsoron shiga wurin ko su yi noma ko su yi wannan hakon ma'adinai din to idan gwamnati ba ta yi maganin wannan tsaron ba kaga zai yi wuya a samu gajiyan wannan fanni din haka kuma kamar yadda muka ce tun da tattalin arzikin in ba an buɗa shi ba ya zama da cewa kasan tana da kayayyaki da suke sarrafawa take da ci gaba mafi akasari za ga cewa masu shigo da kayan ko sun shigo da kayan ai sai mutane suna da halin da za su saya to idan mutane ba su da halin saya kaga ko mai shigo da kaya shigo da shi ka gani ba zai samu mai saye ba to saboda haka kuma shi haraji na shigo da kayayyaki da kwastam take karba sai in tattalin arzikin kasa na haɓaka ne yana tafiya daidai to shine ana shigo da kaya gwamnati kuma tana ah, samun haraji to babban shawara da za a ba gwamnati kamar yadda muka faɗi shi shine ta inganta tsaro kuma ba wai ingantawa ba a tunkare shi gaba daya a yi maganin rashin tsaron nan saboda harkar noma ya farfado da kuma harkar ma'adinai sannan kuma kamar shi wannan blue economy watan na harkokin teku da tsabtace shi da sarrafa ruwan shi kamar akwai wasu kasashe da suke makwataka da mu suna da bukatan wannan ruwan na teku saboda kai kayayyakin su to kaga idan muka samu arzikin da muka faɗaɗa wannan tekun aka share shi ma hanya ne da zai sauƙaƙa hanyoyin sufuri da misali kaga akwai harkan wajejen baro da aka ce za a iya kawo kaya wurin to kaga ya rage da sai an ɗauko ko da mota ko da jirgin kasa wanda haka nan ma kuma zai ma inganta hanyoyinmu zai kuma ba da aikin yi to amma duk yin wannan sai in tattalin arziki din ya samu cigaba kuma sai in gwamnati ta yi haɗaka da wasu ƙasashe da suka ci gaba ko kuma suke da tattalin arziki mai ƙarfi wanda suke da sha'awa sun kware ta wannan fannin na shi wannan arziki ta hanyar ruwan teku akwai ƙasashe da suka ci gajiyan shi da yawa to idan gwamnatin najeriya za ta yi haɗaka da irin wayannan kasashen to za a iya samun cin gajiyan wannan lamari din. To masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya. To yadda shirin ya kawo jiki kenan a wannan makon idan Allah ya kai mu lafiya makon gobe za mu ɗora. a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da baban gida Jibrin wanda ya haɗa shirin daga Legas da solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. kallonmu da sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni inda kamar yadda kuka sani muna ta tako zuwa ga bayin Allah waɗanda suka bar garuruwa da kasashe domin neman halali su a yau muna unguwar Ikudu a nan yawun da babban birnin Kamaru inda za mu tattauna da wannan bawan Allah to malam assalamu alaikum wa alaikum assalam to koya sunan malam eh da farko ni sunana Jamal Abdulrahman Nana Jamal Abdulrahman. Nana eh. Nana. Eh. To Malam Jamal Abdulrahman eh, Jamal Abdulrahman kai mutumin ina ne? Eh da farko ni mutumin Ghana ne. A Ghana kuma shi unguwa wanda ake kira Ababu. Ababu. Mm, duk wanda yake da ya san Ghana ya ji Ababu a kuma shi ya san Ababu. To she kuma ka tsinti kanka ga ka anan Kamaru. Ya aka ka kasance ga kanan dai nan Kamaru. Eh da farko ina yi ma Allah godiya. ne ya kama wannan lokacin har muka haɗu da kai kake wannan tambayoyi shi yawon duniya dalili ne ke kawo yawon duniya tunishin ce kadara ne wanda Allah ya zan zo yawon duniya domin da nake yaro ban taba tuna zan fita hanje yawon nema ba tunda gida dai na tashi ba abin da aka rasa to da Allah ya kaddara yau na zo kamaru yau ina da shekara kusan 32 kenan na wannan kasa kuma nan na yi aure na aifi yana kuma na zama arziki da jama'an duk gari don haka ina godiya ga haka me kwadaitar da kai da zuwa kamaru tun da an san akwai kasashe da yawa da a fadin duniya a nahiyar afirka musamman wanda idan ka tashi daga ghana kana iya zuwa na eh malam bashir abin da zan yi gaya ma shine da farko na fara ce ma kaddara ne haka don da na taso kamin zo kamaru na zauna najeriya na koyi dinki wanda ke kira sifani eh. wanda ke kira a kamaru broderi eh. na iya bayan na iya rayuwa da irin na yarantaka muna ganin yan na tafiya ne sha'awar zuwa na shigo maro daga maro kuma allah ya dalili na zo nan yawon ne to a nan kamaru musamman a nan yawon da wace sana'a malam jamali eh to da farko dai wanda ya san jamal ya san ni madinki ne ni ina dinki na burgari a kwanakin ba yau kusan shekara kusan sha biyar kenan shekara goma sha biyar da na koma sana'ar sai da motoci to wato yanzu sana'a biyu kenan kake da shi in Allah su ya yarda eh. tunda ka san shanin dinki baya tafiya eh. kamar yanda da aka saba haka to ka san rayuwa kuma yau da kullum kowa na neman inda dukkan asiri zai zo ina yawan samun command wanda ke kira da faransa ina tafiya su kutunu eh. najeriya ina saya mutane motoci wani lokacin ma ina sayan nawa to yanzu a sana'ar ɗinki ya kake ka samu ka fidda kanka ciki eh to yanzu ai na gaya ma malam cewa yanzu sana'ar dinkin baya tafiya sosai eh teloli sun yawa amma haka eh a wani lokacin muna sai da kekuna ina ce zaka gani in ka eh. zo zaka kayan dinki zaka kekuna eh. muna yi amma baya tafiya ba na ba da karfi kamar da na ba sana'ar mota karfi a sana'ar mota yanzu kamar ya kuke eh, tafiyar da wannan abin eh shanin mota abu ne mai sauki ka san mota kowane mota da irin farashin da yake tafiya sannan mota na danganta da ne shekara eh. don ya danganta da abin da mutum ya bukata eh. akan muke tafiya da shi yanzu aiki yin babu wasu irin kalubale da akan samu a ciki ka san kace kana kuna tashi kwalika kamaru ku je kotunu da makamantansu ku sayo rikice-rikicen? Eh kalubalen da ake samu a kan sha'anin sana'ar sai da mota idan mutum ya je su mota yana zuwa bai biya ne ba eh. wanda ake kira duti. Eh. Tunan yana ya samu matsala amma cikin hukuncin Allah wanda yake ma'aikatan kamaru in ka bi ka'ida ba za ka yi samun matsala ba duk wanda ka je ya ce ya shiga ko ya shiga ya dangana da wani harka mummunan aiki nan ne zai samu matsala amma in dai ka ce ka dangana ta hanyar gaskiya za ka biya duwani ta wuce Allah su ya daba masana haka ne to wasu irin kwastomomi kuke da shi a wannan eh, sana'a ka san eh. ai sungullar mota fa ba abin talaka ba ne ba. Eh to gaskiya sungullolin da muke da shi, kwastoma da muke da shi, mm. akwai musulmai akwai na. Kuma shi an ne idan ya zo zai baka mm. command. baya tantancewa in ya ji kai musulmi ne eh. in ya yaba da kai sau da yawa customers da suke zuwa wajena turo min su ake ya ce ku je anguwa kaza akwai yaro mai suna kaza jamal kuje je ku gan shi mutane suna yanzu bani kudi miliyan goma sha biyar ishirin in je nun so musu mota ba tare da ka san su ba wallahi ban taba sanin su wani ma ban taba sanin shi ba wannan me yake nuna wato rikon alkawari da amana kenan wannan alkawari ne da yadda da muke da mutane hakan ne to wasu irin motoci kamar ta na hauka fi saya da yake kasan a nan kamaru biyan da aka yi dai aka samu abin da ya shafa ko matsalar hanya ko matsalar eh, man fetur da shauransu to yawanci mutane za ga suna neman dai motocin da ba sa shan mai yawa eh to ka san dama mutum idan ya zo bukatun mota sai ya manta mota tana shan mai sai ce yana son mota a 2018 ko a 2017 ko 2015 shi dama yana son babban abu ya hau eh. sai ya hau dan mutum na da wadata eh. in zai sai mota baya bukatan maganan mai don ya wuce wannan lokacin mm. wasu kuma suka saya motocin suna kokawa amma da yawancin mutane wannan kasar sun fi son toyota abin da ya danganta toyota eh. sun fi so ya kama wani mark daban ne mutane na ganin cewa ai ba ainihin makanakan da suka fahimci yaran wayannan motocin a mota ɗaya kuna iya samun kamar riban nawa eh, abin da zai gama malam bashir <laughs> shi abin kasuwa abin sirri ne mhm. kuma ana sallah don lada ne wani motan kana saya ka zo baka samu abin da kake bukata ba kai dai ka biya ma kwastoma bukatansa ne eh. wani motan kuma ka zo ba za ka rasa fa ne ba hmm. shi yasa muke godiya ma Allah yawa muna godiya kan haka to malam jamal a nan kamaru eh, gidan kan kake da shi ne ko haya kake eh, eh lalle kai babban tambaya gaskiya ne ina kamaru ka san da dama ba yanda za a haifi mutum yau ya so mu tafiya yau dole sai ya rarrafe sannan ya yi tafiya cikin hukuncin Allah da haya nake to amma alhamdulillah muna ganin askin Allah yadda ginin ma ba zai gagare mu ba tunda muna da wannan tunanin kwance mun kama wannan hanya. Kuma cikin wannan sana'a ana samu a biya hakkin masu gidajen hayan da shauransu ba tare da. Allah ya eh. Muna zaune lafiya da matanmu da yayanmu kuma wani matsalan aya dai bai taba samu ruwan. Allah eh. da kuma Allah ya dafa samu gaka su yayan su ma duk suna zuwa makarantu a nan Kamaru eh yayana suna zuwa makaranta suna zuwa makaranta suna boko suna karatun eh, Arabiya sannan a shekaran bara ma sun je Ghana to kusan shekara biyu kenan da uwansu suka kusan shekara daya babban dana ma Alhaji Abdulrahman yana Ghana amma kan nesa suna na nan to alhamdulillah wannan labari ne kyau to daga karshe kafin mu rufe wannan shiri tun da ka san sana'ar ka kafi karfafa ta fannin wato sai da mota eh. idan da wata shawarar da zaka ba wa talaka kaman bashir wace irin shawara za ka bashi idan ya zo neman mota eh to malam bashir allah alhamdulillah ina godiya ba zan ce kai talaka bane Dun <laughs> mahalukin da ya zo neman mota dun mahalukin da ya zo neman mota ya dalla ya dan taka wani abu ne yake bukata ya sha sanyi in allah ya da idan lokacin ya kai kana bukata in ka zo za mu nuna mata an yadda za ka bi ka samu mota mai sauki to mun gode yawa malam jama'a godiya sosai madalla to abin da zan ce ina yi masaukin hausawan yawun da godiya don wannan ba abin da zan ya faɗa kan shi wannan adali ne mutumin kirki sannan kuma ba zan manta da baba jika ba ina gode wa baba jika da yake shine ya dan da malam bashir to malam bashir kai kuma Allah saka da alheri madalla Allah sa ka fi ga haka amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da malam jamal bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake sarrafa duk ayyukansa ya kuma yi mana addu'a gaba daya da ni da ku Allah ya taimaka Allah ya saka mana gabaki ɗaya da alkhairi ku Muhammad Bashir Ladan muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar tamu ta kasance da Malam Jamal wanda bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake gudanar da duk sauran al'amuransa a nan kasar kamaru ya mana addu'o'i akan allah ya saka mana gabaki ɗaya da alheri to da mu da ku da shi gabaki ɗaya allah ya karɓi wannan roƙo naku muhammad bashir ladan da sashen hausa muryar amurka daga yawunde a kasar kamaru To madalla da wannan kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.